Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد kamo rediyo hausa biyu hace ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya a jerin shirye da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan namu leka iran bayansa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 27 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 15 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1990 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan shawwal na shekara ta 252 hijira kamariya sayyid abdulazim alhassani ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a karni na uku hijira kamariya ya rasu sayyid abdulazim jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ne ta bangaren imam hassan alaihi salam sannan ya haɗa zamani da wasu daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam sannan kuma sun amince da shi har ila yau yakan rawaito hadisai daga wajensu amma sanadiyar azabtarwa da sarakuna abbasayawa suke yi wa iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin sai abdulazim alhassani ya dawo garin rai wanda yake kudancin birnin tehran na kasar iran a halin yanzu inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da malamai sai kuma a rana irin ta yau ya rasu yana ɗan shekaru 79 a duniya a wasu rawi an sanya masa guba ne a cikin abincinsa a halin yanzu hubbaransa ya zama wurin ziyara ga miliyoyin masoya yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 184 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan mayun shekara ta 1837 aka rataba hannu a tsakanin gwamnatin kasar faransa da shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar algeria abdulkadir jazairi bayan mamaye kasar algeria a shekara ta 1832 amir abdulkadir ya fara yunkurinsa na korar turawan faransa 'yan mulkin mallaka daga kasar algeria kuma ya sami nasarori masu tarin yawa a kansu wannan ya tilasta musu sulhuntawa da shi yarjejeniyar da ta kunshi cewa turawan mulkin mallaka za su miƙa dukkanin yankunan ƙasar algeria ga al'ummar ƙasar yayin da kuma tashoshin jiragen ruwa guda biyar ne na ƙasar algeria kawai za su ci gaba da kasancewa a hannun turawan amma daga bisani kuma turawan sun saba alkawalin da aka yi da su wanda hakan ya sa a cikin shekara ta 1839 amir abdulkadir ya sake shalanta yaƙi a kansu to amma sai dai a wannan karan morocco da tunisia sun taimaka wa turawan mulkin mallaka na faransa domin kaddamar da yaƙi a kan ƙasar algeria wanda hakan ya sa amir abdulkadir bai samu nasara a yakin ba sakamakon taron dangi da aka yi musu inda daga ƙarshe dai ala tilas ya mika kai turawan mulkin mallaka sun kame shi sun ɗaure shi na tsawon shekaru kafin daga bisani kuma suka sake shi bisa sharaɗin cewa zai fice daga algeria kuma ba zai sake dawowa ƙasar ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa amir abdulkadir aljazairi ya rasu a birnin damascus na ƙasar syria a shekara ta 1883 yana ɗan shekaru 75 a duniya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wani lokacin. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga mahimman kanunsu. jagoran jun jihar musulunci na iran ya bayyana cewa majalisar tsarin mulki ta kasar ta yi aikinta bisa cancanta da doka akan tantance 'yan takara a zaben shugabancin kasar da ke tafe sojoji a mali sun saki shugaba da firaministan rukun kwarya bayan da suka yi murabus shugabannin kasashen da ke kudancin afirka na taro akan batun yaƙi da ta'addanci don ziga labaran kamar da za a su jagoran jorji halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya ce majalisar tsarin mulkin kasar ta yi ta bisa cancanta da doka kan tantance 'yan takara a zaben shugabancin kasar da ke tafe a yayin ganawa ta kafar bidiyo da 'yan majalisar dokokin kasar yau alhamis jagoran ya ce aikin majalisar tsarin mulkin ya dogara ne akan doka ayatollah khamenei ya ce kwamitin tsarin mulki ya yi abin da ya kamata kuma ya ga ya dace a yi kuma ya tantance 'yan takaran a wani bangare kuma jagoran ya bukaci al'ummar ƙasar ta iran su fito da fifi a dama da su a zaben mai zuwa na ranar 18 ga watan yunin gobe rahotanni daga kasar mali na cewa sojoji sun saki shugaba da firayim ministan rukun kwarya da suka yi murabus a ranar litinin da ta gabata ne sojojin suka yi suka da tsakiyar shugaban rukun kwarya na kasar ba indiyau da firayim ministan sa moktar wan zuwa barikin sojin kati kafin daga bisani su sanar da yin murabus a jiya dama dai kafin hakan mataimakin shugaban rukun kwarar soji na kasar kana kuma tsohon shugaban kwamitin ceton al'ummar kasar na soji a goita ya shaida wa taron manema labarai cewa za a saki shugaban rukun kuriyar da sa bayan da suka ajiye mukamin nasu tun da farko dai an tabbatar da cewa indyau da kuma wan sun mika takardunsu na yin murabus a gaban mai shiga tsakani na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka cewa da ecowas gurlok jonathan ya kuma gaskata kame jami'an biyu kan abin da ya kira bambancin ra'ayi da ke su kan tsari da abubuwan da suka shafi mika mulki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa wacce daga birnin tehran shugabannin kasashen da ke kudancin afirka mambobi a kungiyar sard na gudanar da wani taron gaggawa yau alhamis a birnin maputo domin tattaunawa kan barazanar 'yan ta'adda da ke neman samun gindin zama a kasashen su taron na yau na gudana ne a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa yayin taron shugabannin ƙasashen yankin na kudancin afirka za su yi nazari kan kafa wata rundunar haɗin gwiwa da za ta kunshi dakaru akalla dubu uku domin murkushe mayakan 'yan ta'adda musamman a yankin cabo delgado da ke ƙasar mozambique a najeriya mutane da dama ne aka rawaito sun ɓace yayin da jirgin ruwan da ke dauke da fasinjoji sama da 160 ya kefe a wani kogi da ke shiyar arewa maso yammacin kasar ba a kai ga fitar da bayanai ba game da adadin mutanen da suka mutu amma ana fargabar cewa adadin waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin ruwan zai iya kaiwa ɗari amma an yi nasarar ceto mutane 22 da ransu yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto mai magana da yawon hukumar 'yan sandan jihar kebbi na fiye abubakar ya shaida wa masu aiko da rahotanni cewa hukumar 'yan sandan ta samu bayanin cewa jirgin ruwan dauke-dauke da fasinjoji sama da 160 ya kefe a tekun river niger yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kebi mai makwabtaka da jihar neja wasu rahotanni na daban sun ce hadarin ya faru ne sakamakon darewar jirgin ruwan saboda yi masa lodin da ya wuce ya kima babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci manyan ƙasashen duniya da su haɗa kai da ƙasashen afirka don yaƙi da cutar covid-19 a jawabinsa a ranar afirka wanda ta faɗo a ranar 25 ga watan mayu guterres ya ce bayan kawo ƙarshen annobar akwai buƙatar taimakon juna wajen farfadowar tattalin arziki da cimma nasarar shirin samar da dawwammamen ci gaba a cewarsa a halin yanzu akwai babban giɗi a tsarin rarraba allurar kafin a tsakanin ƙasashen duniya alƙalumman baya bayan nan sun nuna cewar har ya zuwa yanzu ƙasashen afirka sun samu kaso biyu bisa ɗari ne kawai na rigakafin ya ce yana jaddada yin kira ga manyan ƙasashen duniya da su haɗa kai da afirka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to da bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da maware na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla yanzu kuma mai tsunduma cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai gazaya da ku ne zuwa birnin kashan domin samun karin bayani game da gidan taba wato angon gidaje a ƙasar iran da farko yana da kyau mu kawo takaicin tarihin wannan gida shi dai gidan tabataba'i yana ɗaya daga cikin gidaje masu da tarihi mai kyau a garin kashan wanda haji sa'id ja'far taba na tans. ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin Natanz da ke zaune a birnin Kashan wanda shine ya gina a lokacin Sultan Amir Ahmad. Babban maginin da ya tsara taswirar ginin shine Ustaz Ali Maryam Kashani. Yanayin yin filasta da fenti da ƙawata wuri kuma an yi shi ne ƙarƙashin kulawar ɗaya daga cikin ɗaliban Mirza Abdul Hassan Sani'i Malik Gaffari Kashani. Ana kiran wannan gida da angon gidaje a ƙasar Iran. Gidan Tabatabai da ke Kashan yana da fili mai faɗin mita murabba'i 4,730 yanayin tsarin girin kuwa an yi amfani da fasaha ta musamman inda yake amfani da turaku da ababen ƙawata wuri masu kyau da kwantar da hankali. Wannan ya sa ya shahara a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare a Kashan da ya sa mutane suke zuwa wajen domin yawon shakatawa da kashe kwarkwatar ido. da farko dai wannan gida yana da ɗakuna takwas da matakala ashirin wanda su ne za ka bi ka je har zuwa harabar cikin gidan bayan tsallake matakalan guda ashirin ne za ka shiga cikin babbar farfajiyar gidan inda za ka ci karo da wajen wanka mai kyau da aka kawata shi a dukkan bangarorin guda biyu na wurin wankan kuwa akwai wani wuri da aka tara ruwa a ciki da lambuna da aka shuka furanni a wurin da ya sa wajen ya koma kore shar da ke jan hankula da kuma kyawun kallo Bangaren waje na wannan gini ya ƙunshi wajen hutawan sarki da ke tagogi manya-manya da aka yi musu kwalliya da nau'in kaloli masu jan hankali hakika an kawata wannan ɗaki da kayan ado masu jan hankali saboda zane-zane da aka yi a gefen ɗankunan da sarkin ke zama akwai gidan zuri'ar taba-taba'i akwai ɗakuna dama a cikin wannan gidan a tsakiyar falansa akwai wani abu babba da ke daidaita yanayin iska na ciki da na waje musamman a lokacin da zafi ya kai daraja goma sha biyar ruwan da ake amfani da shi a gidan kuwa an samo shi ne daga cibiyar ruwa ta daulat abad da nasarabad wannan gida na taba-taba'i bayan kwashe shekaru da dama wato tawagar amintattu na sake gina wuraren tarihi na garin kashan sun sayi wannan wuri daga wajen masu shi wannan gini a shekara ta 1373 zuwa shekara ta 1376 bisa haɗin gwiwar hukumar kula da al'adu da aban tarihi na garin kashan da taimakon shugabannin ma'aikatar ma'adanai ta sa gyara wannan gini bisa yadda tsarin taswirarsa take tun daga farko gidan iyalanta bata ba'i mai cike da tarihi an yi masa rajista ne da lamba 1504 a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na ƙasa kuma yana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da walwalar jama'a ce ta garin na kashan. To masu wurare wannan kenan game da angon gidaje a birnin Kashan da ke nan kasar Iran da fatan masu ware sun amfana daga abin da suka ji kuma kada a sha'afa wannan shiri fina za ku ne kai tse daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma za mu yada zango a birnin shiraz kuma za mu tsaya ne a wannan wurin da aka fi sani da suna sa'adiyye wajen rayuwa da kuma kushewar fitaccen mawaƙin nan adabi din nan na ƙasar iran wato sa'adi shirazi Kabarinsa yana gefen dutse da ke arewa maso gabashin birnin Shiraz. A gefen makabartar akwai kabarurruka masu yawa na manyan mutane da a gina bisa wasiyar da ya bari kuma a nan ne aka rufe shi. A ranar 20 ga watan Aban na shekara ta uku, an yi ma wannan wuri rijista a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na ƙasa da ake girmamawa. Haka zalika an ƙawata kwandarar kuɗi ta ƙasar Iran ta riyal 500 a shekara ta 1387 hijira shamsiya da hoton kabarin Sa'adi Shirazi wanda kuma har wala yau a shekara ta 1989 an buga hoton kabarinsa a bayan takardar kuɗi ta riyal 100 kuma an yi kabarin ne da hannun Karim Khan a zamanin dolar Muhammad Shah Qajar. watakila masu wariya su su ji cikakken tarihin gina wannan kabari na Muhammad Sa'adi Shirazi. asalin wannan wuri ya kasance gidan sa'adi ne kuma ya ci da rayuwa a wajen har zuwa ƙarshen rayuwarsa kuma daga ƙarshe a nan ne aka bizne shi a karan farko a ƙanyi na bakwai shamsuddin muhammad ma'abocin diwani ya gina wani abu kamar rumfa a ƙabarin na sa'adi bisa rahoton da aka samu daga ibn batuta a shekaru 35 da suka gabata bayan mutuwar sa'adi shirazi ya rubuta kuma shi ne rubutu mafi daɗewa da aka rubuta a jikin kabarin. To saurare saboda ƙarancin lokaci ya zama wajibin da ƙaya a nan sai a dakace mu a wani shirin namu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban wannan bayani da muka ɗauko game da tarihin rayuwa ko kuma tarihin wannan wurin tarihi ɗin wanda yake birnin Shiraz wato kabarin Sa'adi Shirazi. Da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Amma wadda wani suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku. To a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Hadi Zinati ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita ای تو پروانه من هم چو هم که رفتن تو به سوزن رفتی بی من ای بی وفا تو چاور شم میزند این تبه عاشقی این غم شد a gaida hadi zinati a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng زیر نام خودت امشب همه چی رو خوبی از نگاه من عاشق میشه بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی دورترین فاصله ها نزدیکه شرطش اینه که تو مقصد باشی شرطش اینه که تو مقصد باشی من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده زیر نام عشق من امضا To masu sauraro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mu sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran George Halin Musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya ce majalisar tsarin mulkin ƙasar ta yi aikinta bisa cancanta da doka kan tantance 'yan takara a zaben shugabancin kasar da ke tafe a yayin ganawa ta kafar bidiyo da 'yan majalisar dokokin kasar yau alhamis jagoran ya ce aikin majalisar tsarin mulkin ya dogara ne akan doka ayatollah hamenei ya ce kwamitin tsarin mulki ya yi abin da ya kamata kuma ya ga ya dace a yi kuma ya tantance 'yan takarar To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mini lafiya.